الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وعن أنس نبغى أنس مغام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتألف فارنغام قال أتي لا يؤمن أحدكم أغدو بانا بنتا تنغندني حتى أكون منك أغنيا أحب أغن قننتا إليه كتي من ولده دينا تأرم منها ووالده أدو أسارننها والناس أدو سرنها أجمعين إدى منتيا akhrajahu ihli da bugandi idan yarabe hakana kaya agati agadu bana menta tungondini mana le manan ka gutim manta ya mana itinan tambu islam agundi anda tungoni le manan ka gutim manta ya mafare sallallahu alaihi wasallam angana ya kanu ta allem men agana ta allem mere ay gonda ya garen tuwa no gondi dinan talle nyugunca dinan talle nyagarunca dinan tan kismarunga dinan tan kogolingonga oho ga bugandi manna fare nyaganu dinan ta kencu suka humantenga wa walidihi adan carana yere walidinni kannan kaxa sarnayigo walidatu kenni in nka yere ni kannan kaxayi an baba adan kisma adan kogo dagana kammundi ado amma ada amma ma ado ke hube ga daga na kita kammundu idan sarnon karon pilli su daga na kammundu ka no wande manna allah subhanahu wa ta'ala ga nu dinan tan taranonga wannasi ado soronga ajma'ina idan man tusu an ga kunu kinunga kadi an pawa tugunnenu akadi kita an ga kunu le mun di an pawa tugunne mun di an men menjangunga di an yakunga di haranyimme kike kawano wande man na fara nya kan dinan ta kasko mantenga kenga he anta to ngondi ni lamanan ka gumpo timmantenga alla manan ka gunta timmene mogo kebe gan kinya arjanna khairinga nan kisi kisu yangan katenga kisi tim man na fara nya kanu dinan ta kasko mantenga angana kubenu ga bugande alle mu boncongo angana kunya kanu dinan ta farenga no kunyugo ikulli ngunda farendi kan kanne ngana mesegi man tanana no angi kalle ngutu anga bugu kubenu ni masalan soro gona adi ayambe kunya kan kanne nanti annan kawana farendi kan kanne nyautu mo sidi me saranan kaga digan kanne anta kawana kengirndia isarra ngani nyamarti hoy hokebe Allah gara hatan nya baka ma walla faranga de hatan nya baka ma awatin mun da me sarnan kibare allah anda sarnan kibaren kotondi fare sallallahu alaihi wasallam ada sarnan kibaren kotondi nka i gallen na faren kallen palle nke mana ngallan ta amba kimma gundi mpa mana ngallan ta amba kakende amma an kallen na faren kallen na meso no kube alaihi salatu wassalam nan kallen Allah alli ngundo faren digan kallen na meso no kube nan kallen Allah alli ngundo faren tunnan na meso no kube nan kallen Allah sarna ko kano ta ko tike tani do aran ma gum pagiga nan char nan batu sanke no di kenya to gonni nan katan ko an char nan da nyamar ne nyate allan ku tay goy an kan ka hayna da bari kya gilli mani anda de ma hibure nyadi aga nan ga mun da to gunya gani an kan naraga na sa gani do halle na ko e keni ho an ta gemme akoni ko ta an ta ha min ara ko na ra ho nya nan dallan gallan nan min tallaga na warna ma ho nya allah subhanahu wa ta'ala inna anti gilli ga ni du do gotenya nan nya mar nan tan na hillandi kai ga allah fala tuta'ihuma maghi li batirin idan kenu ko anya kam binten na kerga be maga ncar nan nyan tukundu kenga ma kenya nan ncar nan nyan tukundu an car nan digan kannga no me ado allah kallenga na menyi masalan an e, sere go sasa sere go sasa asar nan ta na gare go yare walla yagare go amaga hilla kapana nyen anne watu haqiqa asa nan ta na yaqi allingi keda nyi gun karanya gar kar sar nan ko ni ta na yaqi allinga dangan sasa sar nan lungun koi nka allah subhanahu wa ta'ala ti wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kama ga hilla kapana yagarunga kamaga kunya gimi gan tongon sasa digan kanne kedo eh, allah digan kanne da me sore sasa hoga ba ngai wati ni kya gare go ni kema munda de me na nyanta nyare ona sasa dware ma ngani kebe anna tinde nan tike ni hilla ka para nyanta ka winna ya ga nga ya nyani ke nenen linga diga me to ana diga me to nga ya nyani ana daga bidangu me maganna ni na du kunda suratul baqara ana daga tauhid nyemme maganna ni na du kunda ana daga har sallam bal me no qur'ana ma kana anna ni na du kunda anta ni mo tana ke ga sembrenga hoga be afutundin ku dingaran dambunniya na simma kani sarna batenga khata kor kor kor nyen ke ke sarna batenga sarna baten ni kannan kagai anna sarana batu alla ga tambatu nyammo be kenga allah subhanahu wa ta'ala dingara ga daga ni baten ko awa sarnon pilla ga len wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana alla ga ni baten ko nukusu dingara ga be ya an anga ngalla sarnon pilli karndine amma saranon pilli lungundo alla kallenga ma gemu ado faren kallenga ma gemu duaren an kannan kaxay anni xalle ke nga amma a koni hakra siredi a haminde hakra siredi amma ladabu mbala kun kamma walla fitina ñaxen kamma anga tindine sare anga tan kawa tindi moxon na tongum bangandada nya tinkena te haramunte ga enna na amma keɓe hakere kaɗo sare ta gemme allah da ke harama wala faran da ke harama anga hamin dina très simple da buta ko tanga kan kempe tanken junubi wanna tajma'i aro tu suka humantenga anga makanya maka tintinya kemunda nga makanya na kunna manna Allah kanu dina ta ho mantenga haka tuna ngo honga la ya kute heti hakikan konne ne haka tuna ngo honga la ya garebe ga maganta sallin sallam bali ni kafir ya wala. gare ga ma hilla kapana nyen ina mani ko ni tillam mun asaran to kanu malle mu ko dinan ta kannenga dinan ta faran kannenga kunya kidate warna kisko man to kai ke bane kibaren ta ke bane ma ho ho ho Allah ga ti kama ganya farin ga ti kama ganya serta na ta tanya an ga ranya nya me anda kanya kan dinan ta Allah ya kan dinan ta farenga sasa le kamera me ake ma ona to kenga da mu ku to kan duma ya har ka to kan duma ba ke ti amma qiyaman kota an ga jom me na at nun me nge ga tan nan ga hilla pana ga ranya kan da ya ne kai koratina ike maga iganda ta ga ti ma ga nan kai maga dire mun caranya kundum allah gati lahunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna mana kafir ya garun taragana mumini gun dangana mumini gun kan taragani dangana kafir ya garun yake ako ta umaru kafir ya garu hilla nya maka hilla kapana garu hilla suwara kota nga ba na mawu ya kacenga adi suara ko tang sa ta ko anken kallen da lemmu nya sara anken kallen na linganda sahaba gabe anu idi nga na ko tang sa sa anken kallen nya basu ko ko mantenga alla digan kan ne ke to kononga ke he warnu an gana ke ko nan Allah to wala tan kihul mushrikati hatta yu'minna amma hilla kafana gam ya mi ga in to ngondi horat ni dan da ta ga tima ya gano on sa sa da gam ma ga mi hilla kafara sura nya ke ne eh, aya nya ke ne suratul mumtahana nan tan dagamya kahiri gonna eh, islamiya garan ya an tagge me kaga di islami gon kaga na kahira kaga kaga ya kem pe kana qur'an nga nye har ta na manin mundu nan kon pe ngana dugu dugu nonga ana le munya tara ana kunda ana kunda len qoro mani len qoro ndan kene tayyibe arjanna goren ko nan pirni len koron tan pirni de me arjanna goren nan pirni ya kute hoye hakika nya kene aga ko naga lingi serebe da duna kan panga golli tay aga malingi serebe da ma ma golli tay to ana mati hota na mati Allah ante ayo kullu suka man tan di ngedi ko kundo kundo ani ngani ke kay me ka kay kundo ani ngelungu ken garenyi ke bana ni tungunga da ka kada mo idan ke burgu berege fare sallallahu alaihi wasallam haditha nganari ona haditha ke ha me ongollinte agadu bana ben ta tongondini ma fare nya kan kanun takatanga dinan tallemmenga dinan tan carnanga dinan ta serencu suka mantenga sasa fare ndigan kannengar digame nga wa kenya buna abbas radiyallahu anhu ma ko tay wa ci sahaba nun da ati yushiku an tanzila alaikum hijaratan min as-sama ati sahaba nun antinta giden ñangan kate giden kammite kenna ñankaka kamma gelli kamunga ken nantinta naga kita sasa giden kammite kenna ñanka naga karkari naga kompon kara naga su halaki ken tinta sasa aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam warna gara ke kitabeni kane nte atini farenti sallallahu alaihi wasallam wa antum taquluna qala abu bakr wa umar akungatin abu bakr do umar uti nga hadisen karna gada nanti farenti kundo aga kunga tin ta abubakar do umaru ki ga gada ke diga men sabu nga gidan kam mi teken nan jona nyang kaka kamma gaza antin nan nyang kaka kamma to anonti abubakar diga me umar diga me kudo faren kallen da me sogen nka abdullah ibn abbas da ta kumaniya ta kana misali bangante nyawda ngani nanti jangka serebe faren kallen ngari an gana ta an sere tana diga kan mutu nonga an ga mamma kontu yang kan kata nang kita an ga matu bi bakai warni hono an gana diga men ko ana ta ka kitabe fulana diwa ken kitabe fulana nan ga nabi me hadi sahan tan yara an di sanadun kara na sanadun banganda daga na na darjan ko sahihun nyan wala hasan nyan walla kani ken turana ti kya ha bo ke kitabe fulana di kam mo ga wala ke tu ana be ga luto ra ga ti kam mo ga yanga kata nyan jona nyan ko kam makedi aga koni nu kutu nanti farentu mon dunga tikenga on maga keretana lingu mundu ken o warni ke hari eh, ke asar kundu o warna gara ke kitabe dan ta dalla siri idan mona iren pa ma siri siri siri siri faren kanu dinan ta ho wanda men kanu ngas eh, rahimahumullah iti o faren kanna faren kanu nga o wa kanna ti hinu dan tanto ya hanan ni kannan ka gai o faren kanna nanti ayana allah ke faren odan ke de ke far kurumba tana sunta garin ko ga tini ke fare nya man to nya ni kafiri ke fare ta garin gella gana mi an ke ga Allah mun da dinan ta su su ka tenga kan bira nga ke fare ka ganna kenya kan na dinan ta su ka tenga kam mo ga kana an ken ga tan Allah li an ke na dinan ta ho ho yanga fare ko ni ga sahib idan o fare kanna na na sabu nyamani nanti aya ni Allah kay farenga katoy hillando wa faren kanna gadi agara duro ko tebe nya gelli Allah batenga ara agara ke farna go be kinyando ya o faren kanna de ken tawunga golli bitine faren garanya de wallahi an kembe gani karangun na walla an kembe gani kirnda nanga haka tuni hinwa nyana nga nga mammo kon tanga baka salama ko nyimmedi karangunda na swake ton kon nana swaketu hagatu ni hinu wa nyananga antina ille ngana karenga ubenu karangu ni ngi kapame timbugo karangu ndendi pew balaw be ga jonko ni katang hi jara be be ga da batte amma alla na sage sabarin kinnanga hade anna anna kontine dan kalleke idan kenga nan ken ni karangu nana sere mentan tu dunad anna tete ga dorung an ni sere mentan tu aha faran kaga sallallahu alaihi wasallam kenna kan jara be ganare jara en kempa kempa kempa faren le kenya ngari ke farna o ke kinyen idan hillando wa faren kanna agar allah bate be nya ado eh, agar ke farna o ke kinyen de be ya wa haka da sikandi o faren kanna jong ho ke be allah gara ken kire gelli jikunum posirenga ado gollum posire jikunum posira allah da kun kini faren ya dilli katoy anani faren ngam parika kato alayhi salatu wasallam tukun jikuno sironga jahil hanu ngara dungari jikku burubenu do nyi dunyina nogoni fare nyallina jikku sirun koyoyi na golli surun yoy aga kerin na tiadi aga hada mare ma me kunda aga ta mo ngemme kunda amma ngari dunanu saga gana wara aga ra fare ndigan kanne nyawara ta ku nga jikku sirun mun na aga me mun balaw nga aga kita kenga bangini ndangani e kubenu atin kenga nante iqtisadiyuna nu nyani mana economist nu duna ekonomi su koru koru koru yana economy tu siri siri siri siri bane sigi ka kebe konna gada xaalisin don ko be ga dunadi lenki xaalisin ga jange be ga dunadi lenki hi bane wano wanonga ikya kentu aga gana kenya su kalsin ga taxa ta anga na ta na ka to sikko ke kenga nyemena to bane wasol so mundu nai hi bane agana igana nan nanti ken konu lu nan ta ko dunadi sasa gajangu benu hasini mane ko min gajanga gahe kya do petro nga doru kya do mege nga doru kya do kange nga doru kya de ina izinu ngi doru kya de ina project ni doru kwa gajanga ta duna diwa ati hi bana no nga kenga na ware na duna anga na economy kibaran ta kan dina to ya si siko kanya mene pew pew bana ko suna ya ga mundu kenga iti kenni kannan a ati qur'ana ga riba ke be haramu ona kenga na wara problem na ta kan dinaka to siko ka nyamene riba nga daga takunga nyamene bakanonga atoko problem bane ke datenne kannan ka hada mar mu me hami mogo ona ga mundu ken inyi ga dunya nan na ko ni wanya nan ga tu qur'ana ga riba ke be harami barai itu kellan tanya na idan jikunun posuru gollun suru o wa faren kanna na sabu nya Allah ga kun kinai na ta no wa faren kanna warni an ken kande sababu allah da kan bugu an anti sababu allah da kan bugu de an jan ko sababu katta tungunga allah subhanahu wa taala da kan bugu de sirbe ga nyanda sababu sire yala antaxawana kan kaman kanuwa karagandi wa farin kanna aga sabari tora be kamma ke farna o ke kinyandende tora mpo kor kor na farin kita ka sabar kan tusu kamma tumundi o farin kanna agara dudogoto ɓe ña tinnaɓurende yonkinga kudo allah kelma ke kengani tawhidi nga kaka munkitta mogonɓe farenda naɓurenña finance ni yonkin finance nan tampina ho ñake dinaga sette kamunga mogonɓe owa faren kannati ke ka sababunga ku karagi serentanguñan kotte ke yaxen kamma agara ku karagi agara bane dabari fare kuttummigani kenga fare sallallahu alaihi wasallam sigitu kuttummiya serebe ga sigi tukutummiya serentar ga tukutummi kadi yala kuntaga wona ken kaman kanuwa sere suntar ga sigi ya ko faren mo ken da nyame a ma serema kama domi ta a ko faren mogo yala ontaga wona ken kanuwa anga daga na kebe diga men ngutu na wara faren kam mi banen aga da dabari banen aga da kebe dabari aranta dabari naga akalla na to kun ngeda ken turantai juna turantai idan eh, ke hadisa be hakana ke to anonti awa gelle ka hadisa faida goya faren an anna ken ngara anyon ken kanen kane faren kanu dinan min mimme yon kai misale dan ken ngatu itike watte be ga nganta sahana mangana daga jinna gumundo hoynu nyene anga tini faren da ke haramu an genta daga nerenga walla ma sandana no andam ma sa wata pello nan awakero nan faren kagati inna roka wa tamaima wa ti wala tashirkun sasa gella gana ngara pare nya kanu tongu tongu tonga anna man nyana anta daga na amma gana ngara an kalle ka kanu an ngada gana koni idan faren kanu jinan tanyi mimme yon kike diga mar hota na ya hillandin ni kannan kagai faren maganga satan kin dan na buren hi gana tu tuse ne faren barenye an kin la tara hi gana tu tuse ne faren barenye anna buren la tara. amma lenki wa fare nyana desenunga wa nyana okulonununga i wa nyana jarnto nyimme ai ida har laga burun dabari na faran to gonje hata ya ni kei ke suri ke umma to kore o wataunu milliard ho hada maremme islami ngangu nyang kota nyaken kamma o wataunu ranta ho honda minda nyana idan sikandi agalli ke haditha faida nga wajibi nyanan kamma asirene an kawa hede wajibi nyanan kamma anna fare sallallahu alaihi wasallam anna sunnati anna kendema ken wajibi nyan kamma igati faren tunna nyagani ho he wajibi nyanan kamma anna kendema anna nyon killa tara anna na burella tara ado alla ga ho honna minero na tara na ra tara faren tunna ga debe ne mo homme maga ne gude ke di sunna ko tay ken kundu kunda faren tunna ñagani wajibi ñanan kamma a sire hetude an kawa hede an curega hede farla ñana wajibi ñanan kamma an na kendema ho ga sikka kende ma an na ma an ñonkillono an na burellono ho ga magarononga soron mire mullo allah kibare ngawa ibrahima re men kursini manina allah kibare ga allah subhanahu wa ta'ala himman dare men kisi kenga kenga nya kursini mene soron dire mungutu ni ro allan kibare ngawa man nan kan kaga faran tun nan ke bara Allah kan ta honya na ken har len ki soron tira mutu nan dagi kini soronga ti kunda kini ya kundunga wa harama dalla ndo ho kan masala na ti ke haba jutu ni kini soro go do nga ti di kini bute bute ti gire wa nya sunno gume nga ga dagi bugan dino nga ta nyanda sa wuzire ke nga nyi kallahi la pendi parce que ga daga tin kuma no kunni mani hilla kapanu ne kunna mani koyne parce que awa aba ga sondo menga iga dire nyugo ke kinu ku ngarja na kubu ga ba kana ga sondo menga idan soron yimmi do nu nguti waro no garendi garampi anke nyimme wa ngalla bidangum ku hinu be non dagiri iwa gumbun ko iwa karu korun ko iwa be umbin kinni serenga wa ho nan minna nyana pour que ibida kara ga sabatin mo nasara num pay kene ga ta tampe be nyande ngai ina do to lan tigindi ina kon bu tigindi ina pongunda bari ina sare ran da ban ho handa minne asu mano kanu he dama na ni dina kara ga sabatin mo gombe aha faren nan de do ko kada maninya o da maninya o menu ma nyon ta de manaka wajibi nyanan ma anna faren nan anna kende ma an tura ga hede to anu nyugo allah subhanahu wa ta'ala ti inna shanaka huwa al-abtar an qonna nan ga kenya halle kutunten ke sabun ni mani fare sallallahu alaihi wasallam are me go ga fati qonnun titi fare nga halle kutunten ne mana boncho ngen ta ma kai me ga karata agbare nyeme no ga sere men ta agbare konni lemme ga na sere be magani wona tare mun ga halle akismaru ga halle ma halle kutunten ne Allah da sagande nyi kamma ti Muhammadu soro be nu ga dan ken qolu kunya halle kutunten kubenu ganyi faren torno toran dem pake ka nganga makara walla ngama to akara nganu nguranti to ko metu ngka kafiri anga na daga kenya ti eh, fare muhammadu ni kan nan kagai iwatun prophet muhammad nukusu duna nukuntiya ma hoga konni nanti Kia ya a fare munda de aji kununda men tarna dinandi siwa munda buru ai ginta kan nan kaga ka gunya gare aisha radiyallahu anha yagara ñani kare yagare france ire ada kitabe ñadda bare aisa bane jikkunun kamma nanti na aisa hay kahirin kani de france ire kahirin ñani duniya duna yagarunna hay aisa bira mogo ŋañi mogo be ina jikunun pai ike wa munda a jikunun dangan hari na sina dinan idan oku silaminu ma inora kan kita idan ke aya be hakene kenaka ya tafsir ndanun ti go wa kadhalika hinna kenya mogadi man abghada shari'atahu yamma be gana faran sharan kaga goni sallallahu alaihi wasallama fa huwa maqtu'un kin kaman ka halle kutun ni la khaira fi khairin tad sirbe gana faran shari'a ta sunnan ana ga goni an ka halle kutun ni mana an ka halle burun kanta ni khairin tanya nan palle an anu ne ran meto ko ifanya na jampam pugam pugam ngaw in tanya na khairin le muy barken ta do royi aga lingan na ngunya ko tempa galembe a so anya na terka bunga ma ma Allah kana kube no kanda ni sugondi de idan tan tandin ni kannan ka gaye gelli ka aya faida nga kado be gano igatini hinne ado daron ta pinne ado koron ta pinne nan ti jangka ken ka ga daga tinyen misali dan nan ma kam wallan nan pa ba kanu walla kenga he anna anya ken kanu le men kanu kar le man kanu kar karamo kanu tan daga tinye ni sun tat kenga amma mari kanu nan ko to farenga alayhi salatu wassalam e eh, alla kanu dinan ya farin kanu dinan tiya amma ni kanu ba sun tat kenga wa hakaza li kari ta faida ni ngado lagare kenya fare sallallahu alaihi wasallam adigan kanne wajibi nyaran kamma anna ken su be su digan kannen kane sere su diga men gari aro faren diga men gari anna kaman kalle ke iga igati faren ti tamma ati aha maliki khati kammo ko kedi ahmad bun hanbal khati kammo ko kedi abu hanifa ti kammo ko kedi shafi ti kammo ko ma kat ken diga me gadi igati hadise nyana sahaba ka faren ma tadri gadi amma lenki soronna ta agli ti qawye ti intelligent tay makahe ti kunkun ku antini ironta kurumbañani dinandi igate farentino koɓe alayhi salatu wasalam angama direna ke ŋutu an na kanna kawtu an daga dagana ko xalle ŋutu sugano ndo balukatano an dagana kuña digame ŋutuwa tinta korosindini igati farenti tanne a ñeme ku kunkuina xusantaxa xuɓadi an ŋuna liŋintaxunni ke ñegati farenti nukuɓe xusantaxaro ولهما أوي اللي دعاني ما بخار مسلم أغني أنس حديثا يغدي أنس بوغا بوغا دغني عنه نبغى أنس مغا قال أنس تي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فارنت صلى الله عليه وسلم ثلاث سكوا من كنا yamma be kunci ko فيه kite سكانو من كنا ngaman kunna mana wujidina kunna ta ni igana nyantina igana kitere sahih kan sharhu asren faranti sallallahu alaihi wasallama salatun hinu sikanonga ay salatu khisalin jikunu sikanonga man kunna fi kun jikunu siki gana kite serebedi wajada manga kitandini bihinna tikunciki sababunga halawata al-imani lemanankaxundagamenga hinu sikano igana kitere serebedi aka mangalle manan ka gonda kamen kita tu kumpi sikya kumpinu siki gama kita serebe ran tale manan ka gonda kamen kita gella ka ti mu'ini mu'mini ay ada kamen ko ni kenna haramai yere itille manan ka gonda kamen ni kannan kagai ma yajiduhu al-insanu fi nafsihi ho kebe haramaren men ga kita iyon kindi wa qalbihi ara sondo mendi mina tumanina tu gelli maga eh, fakenga warrahati ado tumenga wal inshirahi ado yonkinga kenga kenya togoni nanti lemanan ka gunda kamme serenga aranyi ni sasa mu'miniyan kusiki be hakana ke ikitama ka kanga ni nyagamen tama ka ila katen ma ga faktir nga ki kitendi doru ka gumen pare nga ki kitendi doru nan tambugi kan daga ndaka suntukana ndukana ya garunga daba ton daga do torlanga nugudun kutunginga nugur samme gempa ga kusiki ga maga nan ka ka su ko man tan anga na yon ki kenya kalin kenyan awati ni kesuna alla ki ta ta yon ki kenya kalin kenyan amma ho kano nga kasiran takante mpaka pakanyin ho hoya kilmatizari nga sampana mogo be galli nga dangan mamulle nga raraga magara ko hanku nka kan tu suka ta da sa kano nga la same be ga alla me na tu na sabun yamaniya kusti kibe ne ke kunta maka lebaran ka gunda kamen ni nan ka nan tuman nan ce wan koren no gonde ka wallahi kunyu gona nonga iro balawun ta gilli min ni ko ikanga igani ko ikanga birambe ti wada kana balawun tu girdi ba ta kenye de agana ti de ku ko pen no gonde antara ro jahimu no de balawun gilli sondume ke liginte ñana anta tumana angane bakka keda angarno keda angane bakka keda angarno kendi allah subhanahu wa taala ti waman arada an dhikri fa inna lahu maishatan banka serebe gana halla koy baki ke allah finko ngemmaga anga barake qur'anay anga bara farendan ko ke sada barake allah subhanahu wa taala ti da la dungu kam pato hari gana nun kinanga na yagarun kinanga na climatiseur kinanga na kanun kinanga na itire men pason cikinanga na iganden fo kaben kinanga ike alla ti tun kaxun cabunga mi ga dan birandi birandi lixinte adi an ga ke sunaxan kan lixinte watte xantanga hohontanga mais a ñungi ke a lixninonga eh, haka tuna antaragana tibabunga isine gume isine cuna yaxalley an garna kilo timbana ana asiki zini lakenga in kollan prihiri inda timbana na ti ci kibaru nangaba problem is too much bakka he tumo ci ama jonge hanaw kan paga ne kebe yen maga ankara do kenya na dome asa ni mani le manan ka gun tano sikko be galle manan ka gun daga men kin na matem sabun ni ke bane ay wallahi ha hay masalan tunga nyugu ko hanga to akan pa sigirde be bane gi yorni hana ken ni hita nayi. kompo mani me na roke kompe de na loken tunga nu nyuna har ya kundi sa qurantu a kompo mani me na roke da na so ada kilenna daga na roke da na so ada kilenna na roke da harar no kompo nyerigi garde nyanda su yori ma halla halla halla sere men ta ga nu kube me fe fe fa me ba ne ga he nka sen tu ko man ta ni de gere nya ka tun cenga na mini pour que ra ga kan ko no ko n'yi taran ta kan kan kai ni kan o kuna do kunya ti next class be suga dirne da batte a samanin tun kan yugo ya ahi tuma yana da alla da kuna nan dina birani bire livin ta yiri ba don maka kan pale palengo an yi wai ga alla wa birani bire livin ta kad kas kamale manan ka hungu idan sirebe gana le manan ka hungu ken kamanga ken yalla na manikita kita kenya na le manan ka hunda kan men kita an le manan ka hunda an da kan men kita wa es kan ngana mai hobri ani kenga wa jaiza ke be gano ng afriki miliar nu kar eh milionu a valeri ni kenya afriki tunga go be na golli agara gemelli ti jamane nda agara jamane le mulla ga ya ina kinna ye makamo aga ho be wa seda milionu karagi milionu a valeri ni kenya yeru ita afriki tunga ñugontana dagan kawa ibara Daru mi a ñigan kawa kini daruma iti tunga ñugontana ka gollinta kini nti idan daga de maga hara nyomi pere diga mari nati ida maninya sere kalle gara konne o na kwanta itinta kini yeru dangi iriga dangi eska ce que i jargi awa jargintiya na sabu ñamane ma sere a est ce que ganda sere kita wa balla tinni wa idan lemanan ka kun daga men ka an ka gama ken kita est ce que annan ka wa sira jara gini an yi jara jargi mai nin ka gama kutuwa an na kuta na daga men kita kan ke mara kuta na tin tan na daga men kita kita kan mo idan lemanan ka kun daga men ni kiyaye an ga maka fakka be kitan ton na men di gemme hube tanam an ga daga na serenga ho honta ma adiya ya kunga ta kunna masala adira ma adi ho honna minne na sabu ni manille manan ka hunga no fo ga no ngai mega arno kisi hmm. o kuda so ngara abe on kompanyu nya ni maka ibana an kara kompen no ni ninge mi mera ngari tinya ko kwi a on kompanyu nya ba na ko kempa hotel to be ga ga kempa ke da ka kunto ko bono ire kalsi be ga nya hara do ya ne mai ka kompen no ni. ci ga kana londu ille ngana kare ga sa kompen ni never e da ala kan ko sai da nya karante ngano ma no nan sere gana barake dine an tan tan man daga meta na kita ha an na man daga meta na kita e eh, ko tay boy ngada ga ngada ko ndo honi masala na ndan ke daga tay ati sunanti na mata Allah na baraban nan eh, eh, na ga jabe tin Allah eh dikin ga e atan na igana kambo ho ina tanga na ga wangan tin jidi an pai ta kununa hay allah ta igana manga na ko be kordun konda anti keni baloga idan sirabe ga ga baralle manan ka gunyo to an kan tan mani gairi kana kita dunariya an gol nyana hete allah an ga barakelle manan ka wa to an ta daga me kita de ma haran nyume tampindi ihube nu gallinga nda na watte waranga allah ta iga allah ta yi gana an ga barakelle manan amu minin nyimme kita me allah gana la hanya ngan kata nanya ngan kata ana hoya ngan kata tu esko manga no yang ngan kata jabe tinga ana hoya ngan kata sidanga ko immi ara na kenya ngan kata tiya garum bure ga to no rondo ke ko immi ara na yang ngan kata ti galle mu ngam amu ko nanga ba wa di ku ho ho immen na nay meta kun te ka sondo me kan to ko sovene aga nere bene tibi tan ko ngada ga nu sereya idan beti nan duku wattu be no akene kay intamu minen taban ku watto wa minen la kana ko ga kahir la kana mo gombe amma misalen nya hay serebe Allah kana kanu nan nan birandi biralli gin tan naga mo gonu benu nyanan jabe dinga mu minin kita sabar na tun Allah anda wari men da abara jen kita sida gana kita ho nda kita wata Allah anda wari men me kafirin ka ndi kenne revena pour ka ke gadi ke kita pour ka ke gadi ke kita monin talibo jinna gumu doma gumu kiani mani takam pilam gunum idan parenti sikwano ngai gana kita serbe dale manan ka gonda kan men kita ho hana an yakuna allah alla nanya wa rasulu ada ga fare ahabba agan kanunta ilayhi kaka kamanga mimma dinan ta honga siwahuma ihli kanaga nikenga ho hana alla di fara alla kunya kanu dinan ta ho handam binne su ko mantenga hillandi wa an yuhibba al mar'a an nan kanu la an nan kanu la yuhibbuhu an taganna illa lillahi maganta allah bane adangan seren kanuti allah bane ya kena hillandi man kanuti na bure amma man kanuti am paramparen man kanuti kenan kanuti allah bane kena hillandi sikandi serebe gani kafiri anga tubi wa an yakrah ada nan konindi an yauda anan chage fil kufr kafra gonni ba'da idh anqadhahu allah allah halana kaman kisi minhu gelli kafira o keya kama koy hommogo yakrahu aga konni an fa ina sedi fi nnar in ben nogondi serebe gani kafira an tubi nallo silamaku ke nogondi an ga ñina hogabe ade har saga ga ñillungoɓedi kafira kondi an ga simmeniya an gana simmaga sinu manga to an ñinkolla ñana kundu an na koni nancage kata kafira nga koy ganati wancedi ni in bendi mogonɓe an ga konni kustiki gana kita serebe da kama alle manan ka gonda men kita kustiki gama kita serebe de manan ka da kamen na haraman Allah di faran kanu dinan ta ho hon nan minne an ngana serebe ganna kanuti Allah bane peya sikandi serebe gani ka ranga islamagum anna qoni annan tare kata kasra ngo kwanga qoni annan tedi mbem di mom kustiki ga kita nan ngalle manan ka gonda men kita angano hoganu dinan ta Allah di farenga anta le manan ka gonda kan men kita angara be nu kan anda ke kanu na buren ga maganda ke kanu kya maganda ke kanu kya ma anta le menan ka gonda kan men kita serani kafiri an antu be ta kafira o kan kanye mer ngandi an pakre nga danga saga ne ka tai anta le manan ka gonda kan men kita anganya hoya nka isiki ga timmande tangale manan ka gonda kan men kita arman halan curam sallallahu alaihi wasallam آية. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أتي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أتي وفي رواية أو رواية غدي لا يجد أحد يمان تكتنني حلاوة الإيمان لمن نقاغل مينا حتى ما غندا معنى ما هينو سكيانو وما كنغا انكتادي ila akhirih kata la garangere amma dunge nakke haditha timman telliti idan horatini yala ke haditha be hakane kado ken ko to gara kebe gara iseti bane wa onat nam walakin riwaya nu hilyan riwaya hana ken kannan qaraya o hamini mafhumun karanga nanti maniat ken dalalatul mafhum mafhumun karanga nanti janka kusti serebe di angalle manan ka gonda kamen kita ka isti serebe di antale manan ka gonda kamen kita ona haminan ka hadita ma ko ni pak nanti igantan di so antale manan ka gonda kamen kita hadita ken ko idan mantuqun na mafhumu yani. aman to ko mana hadita nga sehti kebe salatun man kunna fi siqanu ngai gana kita yemme bedi وجر بهن حلاوة الإيمان أولي من أنك أغندق من كتاتها إذا منطوق النكاء دلالة المنطوق حديثا تهدكاي أما hadisa هامن حديثا كنغندي nanti siki gama kitandi antalle munan ka hunda kammen kita amma ke riwaya hillani be hakene kai la yajidu ahadun halawata al-iman yambanan takitani le munan ka hunda kammen akeni kannan ka ga dalalatul mantuq owa hamini ti sehengere nan tantale menan ka gunda ka men kita mahinu sikki kunga na timmande bane ke owa hamini ken di timani ya timma fuhumu nya mana ti hamen karanya amma ka dia sehetaya idan hadisan ku illi ho ke man to kun do mafhumun karanga kem man to kun da mana asehenda kannan ka koyi lemanan aga aganani hinu sikkano nga na kitandi anga ka kagun da men kita keni hadisa nga sey nat kana manto amma oga kebe hamini hadisa no gonda ga nanti isiki ga makitandi anta kita ki hadisa hillan be hakene kay manto kum bangen ga sehem bangen wona mane hamini sira sun tale manan ka gonda ga men kita makusiki ga nakitandi keni hadisan ga sey dikabe o wa kita dalalatul mafhum hadisa ke hamen no nanti mani isiki gana nakitandi ngale manan ka gonda ga men kita sahih idan haditha hana ke mantuqu kenni ke haditha mafhumunye ke haditha ga e, mantuqunga kenni haditha hana ke mafhumunye sahih idan haditha hana ke ga sahih ke bei ke haditha o hamina no gonde ke haditha ga ga sahih ke bei o kan famin haditha hana ke no gonde amman ta sai ne kai sahih ahami hmm وعن إذا وعن ابن عباس قال من أحب في الله وارغد في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد تعمى الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد قالت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواح ابن جرير ابن جرير وعن ابن عباس ان عبد الله بن عباس مع كبه هكنا كي أنتي أثر يعني كي وهكذا موقوف يعني صحيح نعم، نعم. كهنا موقوف أو كي حديث كبه هكنا كي كمانا أثر كبه هكنا كي ضعيف ألم كنت أنت صحيح idan mawqufun ni kannan kaga sahaba ngara diga be ko faran ngama kon sahih idan mawquf aranya na sahihunga aranya na dha'ifun amma yare ke ke asaru be hakano kuma gaire dha'ifun kana anta sah walakin mana sanadu manga amma amana angana ha indikata amana nga manan ca hanti san san san tanya hakene sahih قال عبد الله بن عباس man ahabba yemme be gana kanundenya fillahi allah di angara sere su kanu anda kaman kanu ti allah kibare nye wa abghada agada koninden kaganya fillahi allah di sahih mana alkuruhu ada seren kaga goni ti allah kibare nga mana anda kaman ngare awa allah kutana wallanda ngari junubun bungolle go kamma anda koni tikenye anda ngari hilla kapenya kamma wallanda ngari bidanya kamma anda kama koni tikenye wawala ada demandenya billahi allan kibaren sahih warni wala awarni hinu hilla demande aro manitana aro bisindalle mawo mana imman kawo alwalaya ado alwilaya ay gon daga yiti nan nanti alwalaya to kenni kannan kagai at-ta'yid wan nusra kenni be mandenye nan nanti alwilaya kenni nanya imman kenya kun kamma sahih qagare malakum min walayatihim min shay sahih ire sarunda nanti هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك كن قانو إن ديما نيا هذا هو بيغاني كم تنان أنا ووالا أغني إمان كان قايف الله الله كبارين دي ساسا خطأ يعني كانتنا أغرا سرنيا بي سلم ما ديما الله كبارين صحيح ووالا اغرا سرنيا بي سلم ما ديما allan fillahi allan kibarendi wa ada agara seren kagonina latayi fillahi allan kibarendi horatin abegada ado ada yale setu banewa sahih ona tayyib anda serengari hilla kapenga walla hilla kapi hongara maga sahodi gawarndo hoytana anda agoni ti ken cawa mun aga no enta kan condo menga ona tere abghadahu ada agoni amma adani kannan kaga ya anna koni ande manden ta kinyai erla so sunta kaga na kanna su ko manten kutu sahe kenya ni ala adawatu wal baghdha ay gon daga ite ala adawatu ni kannan kaga sondo men koni e. bagdaun ni kannan kaga iti suhunu ay gonun kada nyallan kisen kagai idan yerona ta ada anga ngalere ayangi la dinan ta kannan kagai abe gabai warna ada na kannan ka ko ni bada ko na kunya ni kita de manden tan na ga hohon tan na ga lata ya er la so ho han ta dangina kana ka kita mene nambari bakai pe pe pe pe sahe idan onati عبد الله بن عباس كنا بها كنكيم فإنما تنال ولاية الله قال لنك قال لنناني أدا غني خيبا نغني ها فإنما تنال ولاية الله ولا فإنما تنال ولاية الله مكاهتي أنا فإنما تنال ولاية الله annama alla bi sallam ma gunga kitte bidalika tikanya sababunga sahih mana alla wa bi sinan kibarunga timani ya tikanya sababuya amma angana te fa ma tunalu walayatullah annama alla de mandenga kitte bidalika tikanya sababunga annanya wilaya na wa kenya kasanga na kenya bisenga alwilayatu ala shay' nan bi su gonden kamma imma an nanya kan nan ya tu de mande sahib wa hakaza re sharun nan nan poga bena ni kan nan kai alla de mande alla de mande ga kitati kenya sababuya abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma haga da hinu na katiko sirabe ga na siren kanu allan kibaren ngam munda allan pindangan hillandi anda seren koni ti allan kibarenga ndangari hilla kappe kamma ndangari hotana kamma ndin palle koyang sikandi wawala fillah ada serenya bi sallema ina adema allan kibarenya di nga dema nde be nyana ndan ta nyana ho allan kibaren banani ndan kanu ngande manati allan kibarenga tende mandara nyana ho ya aranyana hakra sirenga arawanyana warai sirenga aranyana hotana nga tanda konto ku killunya kana na burun kibare kadi be mandilla nyana ti ho ya makammo idan ada kanuna de ma allan kibare ndi wa ada nan cagana konna qoran kanya na konna konna serenga fillah allan kibare ada serenga allan kibare anta sagana do halla daga ni kane amaga a gusan ta kada koni na irla son cukuti na kana killun cukuti na ho on tagi na ga asabun ni mana ga dangar Allah ku tebe di Abdullah ibn Abbas ku gana kita sirebe ma hmm. ina ga na kita sirebe ma a ku ko tan de ha i ko ni de ndan kanu ti Allah ndan koni ti Allah nda anya bi sallama nan de ti Allah ya ko ni ga gonna ko to ko den kana ko to na gati Allah kibare nga serebe ganya na ko tenni de Abdullah ibn Abbas te fa inna ma tunalu wilayatullah ma Allah bi sallama unga kitabi zalika tikanya anga na kuna gati nya so Allah wanya nan bi sallama mana Allah sallin tan nan bi nun kam makita anya nan dangan bi sallamai walla fa inna ma tunalu anna ma Allah de man denga kitia bi zalika tikanya sabunga anga munda alla nan de makuna ati ka handu maga allah kanuti agoni agoniti allah seren yang ka palle manga ti allah na de ma am palle koy seren ati Allah kibare sahe anya menonga ay ti kuna ati tafsiri e sharhu be kan tinta su komantenga mana habba fillah yamma be kana allah kibare ndi wa abghada fillah na qulinda nya Allah kibare ndi anda goni kundunga ta sahib wa wala fillah ada seren kanuna de mallan kibare de manandan kanuta allan kibare nga ah. sasan de mande nga katanga de mande ke ganya ho ya wa ada fillah arawanya na sere go nyuna nya de mana ranya na ma de mana nkana goni ti allan kibare nga ah. haraka mando de mande be gan kawanta ka kinne sahib itado abghada abakamil abghada da gonu kundunya sahib amma ada ganar nukube hara kaman do de mande be kan kawan ta kenya nyana kita ki allah kibare idan allah de mande nabi sallallahu alaihi wasallam kitu kuna kata kem palla abdullah ibn abbas ti walan yajida abidun komenta ta'mal iman kitandini ka gunda لمن wa in منها وإن كثرت الصلاة هراك من تلنا wa sawmuhu ada sumenga hatta yakuna ma kamanganya kadhalika kenya mugal abdullah an challe ngana gabo an cume nga gabo gabo allah ntale manan ka gonda kan men kita manna seren kanu ti allah manna goni ti allah manna nyampi nyalle kuta kana ka ti angana kuna ati guri nya birambe ana anga le ka gonda kam men kita nka anga makwanya haran challe ngana gabo haran chume ngana gabo anta kita makwan kita ma kem pal abdullah ti wa qad sarat ammat muakhati nas ati sorompo gabe aha gunga kella gare ammatu mana aglabiyya sorompo gabe ama ran peti seren cusu ko man tengere soron logo en petere antina aglabiya iho gabe anta dun soron cu ko man te warni mu'minunun kallenta kenyam mogodi wa qad sarat haqiqa ala gari sasa ammatu muakhati nas soron po gabe akagunga ala amri dunya duna hincane nyakam soron po gabe ano lenkime kanu ni kannan kaga duna dun khibare nyen o ada wayas dome obidiginunga kundo owakundo wakundo ana me ganuti kuy basuntatay nkanta hona hananga agamaka hel allankibaraña kamma de antu akunnallo kendi nanti qiyaman kota ya kapalle mawka hona hananga aga maka hallan pinya kam manta hona hana kapebe ga hona hananga qiyaman kota kenna aga ka hallan kibare nyani idan sorompo gabe allenki e aga gunga ikapalle maunga na mani aga kamma hmm. ana dunadum pimbana kamma magarno sonin kantani ni metina katum billana me halle terna banna di men banna ni men jangai maka he eh, anna kam manna kan arado ali kabanu ga hiya maka nyi metam pin ha tos ka adi ni din danya hite yi kallu kura ganiya kun go su gari awi gille a ah, lenki sanwa pa ki ande amma banu ku miskinu kunyi men ta gemme wanda mu ina nyangi hi kun ta gemme nya hana parce que ho hati ne ayan nyan anyan da ko inki niya amma ak tong kan gare ti lenki lenki banna mi yan men jangai an kita nyomi banna be do miskina gani men jangai a anga taro banna mi menu igono hakrenga nanti koi alla ga di kun ta kai kun kada soron ta gani nya komai ay gonum maka soron kutun nan kawi kun dangani komonyai kana bannan nyugo no hakren anganya ho ha ambugu mani kyadi ambugu dore kyadi kabuga yen alla na haso ninge kammo ananya kametu ana nene ngarja ganyen to agunga anga makano alle kafunyen to agun tan kisin da allan kan nan nan kisin ananya milaner ngan tan kisin allan kan nan bana nan kisin anga na dulle nyimme kan an kara allan kan nan nan kisin jahila agunga na sabatan di mangara duro imbendi nan kara kada allan kan nan bana nan kisin ho on tan kisin allan kan ne ke nya banne o nya to ana nya korinto nya samunte yo ke o on tanki sin allah kan ne bana nan kisin idan allah pin bana kisa don na bane amma lenki sallallahu alaihi afiya abdullahi ti wa dhalika kembe hakina kenga kanna mana name kanu dunobin kibaren kamma la yujidi kentana handini ala ahlihi idun ken kamma shay'a honneya abdullahi da la yujidi antana handi abdullahi ti kentana handini idun ken kamma ti honne suya ando sere sugara me ti duna den kibara nya allah pintari me ganu enta wona hanin kan ta wona nan ken e ho kana to gara me to ada container mu man kinin adin do chinese ko me adin do ke ko me ya akhi amma ta chinese ade anan daga alma nyimme ko ime duna dun kibare bane ani adang ni duna dun kibare diwa a duna dun kibare bane anta gelli da na metu nya ko duna dun kibare bane anta yere diga men na kannan ka kammalla garan kibare le menan ka bunda kan mebe gan kinya arjanne aga dan ke kana kun ta ko no ken amma ga na me kanu ta allan kibare nya ka wallahi aga na na sabun ni mani o gara me kanu tikke be onta mungunu kenga de ho garo na kannan ka ho ga me ka gombe mogombe toujours nke hammini ngan nge ngalla lampinya kamma nke ka hammini angin ka walla lampinya kamma toujours o gara me kanu timme be onta sa samu kenga kenya Allah ga ala khilla yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin qiyaman kota kananun cusunu qonna ay me dangani maganta lan nano kubano kana kunni mo gonde ay i kana kungano bane hede farenti allah subhanahu wa ta'ala ti hadithul qudusi nga almutahabbuna me kannano fi jalalin ke allah kallan ka gudi allah fi dhilli iwinke allah sirahu nga qiyaman kota mana ike allah sirahu tagana ni warawure aga kahina me kaninke allah kibare nga ka kahakanta ko ke sirahu urere nyarube gari hadithandi ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ado igu hilli agaru hilli miadi aga hilli da meka hallan kibare nya kamma aga ka hikenya kamma aga da aga kapalle ma gunchu nya kenya kamma aga hate me kenya kamma qiyaman ko ta Allah wasrahu dabar ni na aga wara aure amma o ka hita allan kibare nga hallo wara illa na nya duna dun kibare nga ille de inta gi mo gon aga to hono da aga na me nyini misire nya aga na me tunu misire kyadi me to aku ke halla garno hidi hubi ndo misire kan tame kalai aga halle na metu miside kedi kita aga koni ke hallan kibara nya kamma me aku tenya kan na wana menyi balo katranunga wana menyi gere gerenunga wana menyi hita hitanai anda buka hallan kibara ngandanya kebe ani kenya kita taskati ورجلان هذا يقول اجتمع تحابا في الله إذا ما كانوا ألان كبارن اجتمع إهلك هم عليه ألان كبار كاكما wa tafarraqa alayhi lihatimi allan kibarka kam idan aka kana junga tallan pinga ndala garaka ma duna dum pinga duna dum piani de mona renya cross o kai o da me to karlanya o ma barake in ka karla ke me to agulla garunya kannan kai ona ribangolli illa garunya kenya kamma arno kisu kenga رواه بن جرير بن جرير أهل على كل حال أثر كبه هكذا كي قواغا كن مغم بأما أنا أما سند بان ضعيف نعم وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة وقال ابن عباس عبد الله بن عباس في قوله تعالى الذي تعالى الذي كان قال لك allagati wataqaṭṭa'at bihim al sababu kun kutiti jahannama dun konunga sababu al-mawajjatu qanaqu qanaqu be ganyi do mena jahannama dun konga arjanna da eh, jahannama dun konga jahannama nanto onyi daga na wimeni onyi daga na masala meni onyi bitigi bana onyi urnu mobil banendi ken kana ko kuttiba kanonga a hara on na nyama ne kaga langande. sahih idan al asbabu ke ibn abbas da fasar kannan kaga ati al mawaddatu qanwe kana ko be gido mena kane qiyaman kota ken ga kutini bakanonga ken ta ne marsene ko susudi idan kesuna mani konni anga munda ando serebe agan to me da ngane kanai aga na gunna ma kuti kada me ka halan kibaren kam ken kana gun ta kuti on daga fihi masail igabu heti fihi masail mhm masura mhm tafsiru ayati al-baqara fihi masail masala dan tan to ke babu no gonde ken ani kanu em babu nga babu qore o dalla de ken ga homa dugu tayde on yi kan kawa dalla na siri masala dan tan to ke al-ula ho hana تفسير آية البقرة بقرة سورة آية كن تفسيري اللغة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الثانية تفسير آية براءة الثانية هلاندي تفسير آية براءة سورة التوبة براءة كن آية تفسيري قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم سوي جاتا غدغني الثالثة وجود محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال الثالثة سكندي كبيغان تومغا وجوب محبته فارن قنوين جبين صلى الله عليه وسلم إلا الله نتي غنيا فارن كما غناكسي ناغانو على النفس يمكن كما أن فارن قنو دينا تنمي يمكنها wal ahli adan dun konon kagan kore ke ganna faren kanu dinan da kun kagai wal mal adon na buren kagan na faren kanu dinan da ken kagaya sahe idan serebe gana duro goto na ke sabatin de andu maga alhamdulillah sahe eh nuska nyugano kente وجوب محبته صلى الله عليه وسلم فارن قانون جبنا غنا وتقديمها أدو faren kan in kanu ke nga ala nafsi yonkin kamma wal ahli ado dunke wal mal ado nabure faren kanu dinan tan yonkinga akanu dinan tan kore korenga akanu dinan tan nga khosre hede wajib nyani kan kamma alla manan ka gunta timmena abada makan kitamma الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام الرابعة نغتلنا nafyul iman lemanan kawo ke katandenga la yadullu kenta ne nyana ala al khuruji baken kamma min al islam gel islam agunga gati alla manan ka gunta timmene mangana anta alla manan ka gunda ammen kita make make make make yere amanan ni kannan gai nafyun lil kamal al wajib amanan kannan ka alla manan ka timman te kenyan tanonga nka manan nan nanti an peti mumin anya kahiri few manan peti ken an tambugan ni islam agonde kalle manan ka ko timman tenga ni kebe ko ni ken tano katan den ni sikko nya mun nan ni ko khaira mo gon ko tan ni ko mm-hmm. Mm-hmm. ha hakati ke mo gonna الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها أرنو يا كتاني الخامسة كرغاندينا أن للإيمان ننتا ولمن أنكا غندغني halawatun lingoya lingoya ka kawon ngani qad yajidu hal insan arawanya na hadamaran min nga awakita wakati la yajidu arawanya na kanta kita alle manan kawon timmantenga na nga kita alle manan kawon timmantenga anta kita salama o ken nema anyi megana hayni an bitigin pai anna an kontum pai anna nyokem pai anna an kan pai nan mobilin pai nan po haina selama agun hakkarante kana anga tin islam aw kani nema nga dina nda kes ko manten anga nga lancon me menga yurwe amma hakkare ganta serebe ken ken maka lungen fina anga kebi gana na ran no gonni bana akan na kan bana to holingenga anga no gon paka kebe tan na nyame hakra hakra lo gon jam maka kebana idan lungen walle manan ka ngunga de arawanya na ho hadamare men nyuga kita aranya na honta ke to le manan ka ngunga me kan mo arno nya daga men kitane السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها السادسة ثم أعمال القلب الأربع صن من قل نغتيا عندنا أن أعمال القلب صن من قل الأربع كبنو غن التي نغتوك به لا تنال ولاية الله ألا بيسلم ما غن تكتنه illa biha magantatu kunnagati abdullah bnu abbas kara kubenu jate man ahaba fillahi wa wa wala fillahi ken wa wala yajidu ahadun yemmanenta kitandini طعم الإيمان لمن إلا بها ما غنتت كنغتو أنا كنغتو الحمد لله أنا ما كنغتو الله لنا أنت السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا إذا السابعة يرندنا فهم صحابي صحابة يقولنا كم فهمنا للواقع هينجين تندعنا كان عبد الله بن عباس أهمنا هينجين تندع كذا يقول قرين كما أهم كن كنا anna ammatal muakhat nanti aga gunum po gabe yallenki ala amri dunya kenna dunahin cananya kam idan hibe ga teren kamma kebe ga qurain kamma ke sahaba yugo be hakene ke kenna abdullah ibn abbas aga da hami gorebe kitakedi nanti sorompo gabe aga gundi kapalle magunya na kannan kaga dunadun kibare fa gorenya ganta serbe naa tunu kammo abdullah ibn abbas ada ali halam pai ni daga killum pai ada hami nanti gelli kum pakatinga sorompo gabe ada ga kunna dunadun khibaranya kamallan khibare e eh, sarunda anu nyugo nanu ngokube nu ga sarun ne ke kitabe barkante ya abdullah ibn abbas dan ke digame ida ke sharuhu na digan koru ko nanu gondi gelli abdullah ibn abbas hakata ken gara hami nanti sorompo gabe ga kunna dunadun nya kamma okudan ke ah, hagati ka okudan ke hagati aga gunka atoko kunta suwa koy logon den karanta gemme maka he harande 99% nye tan kabero kabu kamen do oranta logon den nyano wakati ni kam ko soron po gabe me okudan ke hagati ka lenda ngaba dinan ti kumpa katike amma logon den Allah ta kenyana aga nyawnya mo honu kunga kite banan bananwo kunga me kan nallan kabarin kan marno ko hukunga amma lengi kon a ga umpo gabi gabi gabi ni kan nan ka gai duna don kabare aho gabi ni kya onda ga annan gari kasar hunda na be gin ke jomme na gane ati hada fi zamanihi fa kayfa bi zamanina ken ken akem pagati aha mendum mo to kudan ke hagati ko kudan ke hagati na kammo الثامنة سبندنا تفسير تفسيرنا وتقطعت بهم الأسباب سبب نكون كتتيا ken tafsiringa nanti abdullah bn abbas tamananni kannan kaxay kanaxunga ken kana kutitikunga kanaxu ɓegani domena xane men do ɓegani domena xane dunadi ken kuti bakkanonga dunadi ñigarame kaxo allan xibaren tananya kamma allan kute dunadun xibare ken kuti bakkanonga التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ke kabundi a tasa kabundi ke be hamintenganta o kuma ga mogo siri sonin kara ke kabundi anna min almushrikina nanti awa gelli hilla kappanonga man yemme nga yemme kebe yuhibbu llaha awa allah kanna hubba kanueya shadida kanue kebe kotengani anga hilla kapana go na wa alla kanna kanu koto koto kote me kenta kisni jahannaba royenga ken kanu enta na han allah subhanahu wa ta'ala to minan nas man yattakhidhu min dunillah andada yamma gelli soronde awatta nun tigini na kunka allah allah tanaya yuhibbunahum wa kummunu no kanna iwa kuntai ka hubbillah ko allah kanu mo mana iwi nyorninti allah kanu nga wati kaf gani kafil musawat wal mithliya idan sasa onat keda mahabbatu mushtaraka ani ka humanta nya kana kai walla munda 50% iwata inu munda 50% wali walla munda 70% iwata inu munda 150% make 30% afan a idan asunya mogo antina hana nasa bunya maniya alla kanu malliya 100% ho wanda minne kamma banen da bugai maka nyimme tampin nan ta kan hana hmm. idan hilla kapano anga sereng Allah hilla kapana nyani Allah kemarin da ko ana uma ga disin kanca hindi au ini ya ko nganda ana urdun challe bane hilla kapana nyani anire mengutu anati ad aro Allah kemarin ngani na abrang utana tanaro Allah kemarin nga Allah kanu embana ni kenga amma dan ke kanu ntana na sabunya mani ada hotana kanu na ka ho Allah angar honyor na Allah kanu ta an kana suka man tembono idan kuda amma daga ko nan panu kapanu nyugonu ngalli an ni ala halam pa na nan pakren nan dikken ta Allah munda anyi ma tu pai pai awa Allah munda in ka Allah munda kenta na hana warna gar ka walle manna Allah kanu dinan ta ho honda binne suka ma tenga ke kanu ina katinanna wanda ga al asira الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه العاشرة تم دي الوعيد نينا قتنا على من يمن كما كان الثمانية سيغو كونغنيا أحب سيغو كاغان قانونتا إليه كتا كمانا من دينه دينا تانا أبرنا سيغو كان كاننا أهابا مارمي ماخي ما يقي ما أسمبرانكو mana bure ma julagu ma atagu dingira ga kabe di walla ga debe be di agara ko aga nu dina dinan ti dinan atannim nyina koto koto te nya ne aka manga nanti yang ngata nya nakane warna allah ti fatarabbasu hatta ya'ti allah bi amri الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر allahu akbar ho hay kebe anto maga few few an gana koni inati migaran korendi ke an cigi soronga konto ñana islami ñanamonga sonin kara alhadiyata ashara tammundo banandi anna man nanti yemmenga ittakada yemme kebe ga tigindi nidda taineya yemme kebe gara tainne tigi tusawi mahabbatuhu tainnete kanuenga nyorono mahabbata allahi alla kanuenga fahuwa kembe hakene ke ashirku kenyani hilla kapenga al akbaru hilla kape kebe kor korengani an gana tainne koni tainne kera nyana an karamoy tainne kera nyana modi gore tainne kera nyana ka baga be kan kodonga aranya na sahebe kan naga. tay ne kera nyana sahu be nuga magate andan kina me kanna tay ne kera nyana ga kube nu rono am kube tanadi tay ne kera nyana modin talba garantu nga kube nu kinna nga ni ro ni nan tangka ban kina wan kanna tay ne kera nyana mon talba garan nga kube nu kinna nga tanga ni ro tenni nandu susata an kina wan kanna tay ne kera nyana mon talba garantu nga kube kinna nga tanganaro kalindi na katanya nga tankina gananga ra turni dambate tay ne kera nyana kesuya tay nekera kera nyana ka kofur kebe ga saka kedi kebe ga nonga tay ne kera nyana ken tay ne kera nyana ngana da saka ndanga kebe sun sanandi tay ne kera nyana ho honda minne ya sahe an ngana kenya kanuna do alla kanu nyorondi kenya to gonni ti hilla ka pi qore kitabi gumenti ngamati Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab adida lenga katiwarna allati yuhibbunahum ka hubbillah wita iwata innuku kanna koy alla kanen mo mana wi ñornini alla e ho hanke ñaga daga ken kanu nado alla nya nyorondi ta a ñame kenya onni ti gor gor gore walakin ko kanna ngani nanti kera hoda alla nyorondi anna kencer kitta tamina anga sera ni sujudi ni ittendangana atini alla kam ya bata iga kebe sujin kebe da Allah kenga anda sikai serenga daga nan lemme mundu kaburunga anta sikkai nanti da do Allah nyorondi hoda kindanga nati okuturia ndo ga turira ato ku gadini nanti soronda hokka walle da soronda Allah nyorondi eska rono ko hakreni nantanga hoda Allah nyorondi walla rono ko hakreni nantanga hokka palle nti walla kuma turanya nturi an ken daga war warjaren mundu doro aga nan ga maturi an ga tuwar jaren nan la ma man nan ga daga mundu doro manin cigi illa ga karanga daga nasakani an na warjaga munda man na wati da war warjaga munda enti man nan ga mara garo geden nan ta a ti tanta kitte geden dia bon an ga danu kube kan ta kitte enti nge ga nan ken ni ta kunu geden dio ndi nga ello nda dan campagne ko landi ngana ntirna ngana tanke li war jaram mun dia renna ka waso inanga min da waso inanga ata ntan turi mamma turi a ti turi kende bo ntan kembe ga girtanga na war jaram mun gede ke gona ranya na nga ko kitano gondi doron maka sulla yor ne kaltun ni mera yor ne ji mero nye ka kan tintaga ke sura kitano gondi aro khairu nyugora arne ga makammo yusuf ro gede ndaro nya maka khairiya a gununga daradi make tiwa kan ce ngara kana mundu kebe warjaren ta take maganta nya na magaranta kinnanga ga an kan yan turin ta kebe garga ta ku di idan yinu na kundwa sere so anta sikan nan tikar ho da Allah nyorondi nkan na nya ngolle ke hay nya ngolle ke gara do Allah nyorondi ada nyorondi nya ngolle ke ga mi nyorondi ga ma nyorondi kenga kembugura maga nuranta ken cerkita kitta kube gati ni da ho da Allah nyorondi ai arno ala halan curo ndarno kan sallallahu alaihi wasallam